atisayen soji na haɗin gwiwa na shekara-shekara da amurka ke jagoranta a yammacin afirka da aka yi wa lakabi da flintlock na gabatar da horar da sojojin ruwa a tekun gini wanda ya hada da dakarun da ke aikin ceto mutane da aka yi garkuwa da su a teku wakilin murya amurka ya duba wasu daga cikin dalilan da suka sa aka ba da horon da suka hada da kawo ƙarshen ayyukan fashin mai ga rahoton henry wilkins daga ghana dakaru daga ghana najeriya da kuma ivory coast sun shirya don shiga wani jirgin ruwa da ke dauke da 'yan wasan kwaikwayo da za su fito a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su wannan ne karan farko cikin kusan shekara ashirin da atisayen yaƙi da ta'addanci da amurka ke gudanarwa wanda ake kira flintlock ya hada da horar da sojojin yammacin afirka akan ayyukan soja akan teku wasu da suka halarci atisayen na flintlock sun jefa ayar tambaya akan dalilin da ya sa atisayen bana ya fi mayar da hankali a kan jihohin da ke gabar teku a kudancin yammacin afirka barazanar ta'addanci ga waɗannan ƙasashen na fitowa ne daga arewa daga mayakan da ke da alaƙa da alƙa'ida da kuma 'yan isis a yankin kudu da sahara hamada da kuma 'yan boko haram a arewa maso gabashin najeriya sojojin amurka da ke shirya atisayen sun ce bukatar horar da atisayen a kan teku ta zo ne daga abokan hulɗarsu na afirka ghana na da koguna da suka taso daga arewa zuwa kudu ma'ana volta prada da ankobra waɗannan wuraren ayyukan sojan ruwan wurare ne da ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi ko ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke gudanar da ayyuka da suka danganci hanyoyin samar da kayayyaki a kudancin ƙasar. kuma za su iya zama hanyoyin ficewa da shiga ƙasar. Yankin tekun Gulf na yammacin Afirka ya ja hankali sosai a cikin 'yan shekarun nan, yayin da ake ganin ya maye gurbin ruwan da ke kusa da yankin Afirka ta gabas a matsayin wurin da masu fashin teku ke cin karensu babu babbaka. Ko da yake tun daga shekarar 2021 an daina fashin teku a yankin tekun Gulf. Hukumar kula da harkokin teku ta ƙasa da ƙasa ta cire wurin a matsayin wani yanki da ake nuna damuwa a kansa sosai. Manazarta sun ce haramtattun ayyuka da suka fi yin tasiri a yanzu su ne satar mai a teku. But it's ships Ba wai hari ake kaiwa kan jiragen ruwa don satar kwantenar kaya ko kuma sace ma'aikatan jirgi ba. Abin da muka ga ya ƙaru a ƙarshen shekarar da ta gabata shine satar ɗanyen man fetur. ta yiwu satar mai ita ce babbar damuwar najeriya a halin yanzu ba najeriya ce kadai ba ghana ma tana fatan yaƙi da haramtattun ayyuka a kan teku uh, ghana tana haƙo man fetur don haka dole ne mu tabbatar da cewa mun sanya ido a kai mu kuma tabbatar da cewa yankunan sun samu kariya ko tsaro sosai saboda da zarar aikin ya shiga hannun mutanen da basu dace ba to hakan zai shafi ƙasar baki ɗaya. Masana sun ce, matsalar satar man fetur matsala ce da ke ƙaruwa duk da cewa babu wasu alkalma da ke nuna yawansu. Wani bincike da Majalisar Dattawan Najeriya ta gudanar a shekarar da ta gabata ya gano cewa tsakanin watan Janairu zuwa Agusta na bara, ƙasar ta yi asarar sama da dala biliyan biyu na kudaden shiga ta hanyar satar ɗanyen mai a doron ƙasa ko a kan teku. alex vines ya yi gargadin cewa ta yiwu ba za a ga daɗewar raguwar fashin teku ba abin takaici shine ina ganin wannan abubuwa ne da ke yawan faruwa bi da bi hauhawar farashin mai wanda yakin rasha a ukraine ya ta'azzara ina tunanin 'yan fashin teku yanzu sun zama barayin man fetur kuma suna iya komawa ga ayyukansu na fashin teku idan farashin mai ya faɗi. masana sun ce kare tattalin arziki da kuma zaman lafiya da ci gaban kasashen yammacin afirka na taka rawa wajen yaƙi da ɗaukar sabbin 'ya'yan ƙungiyoyin 'yan ta'adda horar da ayyukan soja na kan teku a gabar tekun kudu na iya yin illa ga 'yan ƙungiyoyin alka'ida da isis da na boko haram